لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا kuma ba sa jin wata magana ta banza a cikin gidan aljanna ba sa jin ƙarya kuma sashen su baya yi wa sashi ƙarya